والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك يوم عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan marici na laraba 21 ga watan rabi'in tsani a shekara ta 1442 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da tara ga watan sha-biyu a shekara ta 2020 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka eh a wannan da makaranta mu mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin daga masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano a yau insha Allah za mu tashi darasi na ɗari biyu da da ɗaya. in ba manta ba mun fike karatu da ƙarshen babun nahi an iba'atil mal da haka yau za mu tashi farkon babun nahi anil isharati ila muslimin bi silahin wa nahwihi babin da yake bayani akan hani gabaran nuna musulmi da makami ko makamancin makami fawa an kana jaddan aw mazihan babu bambanci mai nunin da gaske yake ko da wasa yake wannahi an ta'ati sayfi maslulan kuma an hana karɓeɓeniyar makami a lokacin da yake a zare sai dai in yana cikin kubansa idan aka ce maslul ana nufin wanda aka fitar da shi daga gidansa ya zama tsirararsa to makami idan ya kasance haka ba a so ka miƙa wa mutum kuma shi ma ba a so ya karɓa kowa ya dakata in kwa za ka miƙa masa to sai dai ka miƙa masa wajen ƙotar kai ka riƙe wajen kaifin an gane ko hadisi mai lamba ta 1799 an abi hurairata radiyallahu anhu an karɓo daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qal daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake la yushiru ahadukum ala akhihi bis kada ɗayan ku ya nuna ɗan uwansa da makami wannan shine riwayar muttafaqun alaihi bukhari da muslim a wani lafazin na imamu ahmad la yamshiyanna ahadukum ila akhihi bisilah kada ɗayan ku ya tunkari ɗan uwansa da makami tsirara an gane ko ko da wasa ko da gaske fa innahu la yadri domin shi bai sani ba la'alla shaytanu yanzi'u fi yadihi yushe dan ya fujji hannunsa kai kana nuna ɗan uwanka da makami da wasa shi kuma shedan sai fuzgi hannunka sai ka je ka same shi an gane ko to da ka gudun kada tsautsayi ya afka ma daga wasa ka je ka cutar da dan uwanka gwanda ma tun da farko ka ka fara a hadisin abu musa al-ash'ari wanda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina wa ma'ahu nabl in ɗayanku zai wuce ta kasuwa ko ta masallaci a hannunsa akwai kibiya falyumsik ala nisaliha to ya kama wajen tsinin nata ya kama ruwan ba kotan ba inda ake jin tsoron zai iya jiwa mutum rauni to kai sai ka danke kaga kamar yanzu ka ce 'yan sanda da sojoji waɗanda suke tarfiya da bindigogi a cikin mutane to su rinka saukar da su ƙasa ko su rinka ɗaga bakinsu ya kalli sama amma sai kaga ɗan sanda ya fuskanci mutane da bindigarsa ta yi saitin kan wani ko ta yi saitin idan wani ko cikin wani kuma a tsakiyar mutane ko a kasuwa ko a gindin danja wani lokaci ba har a cikin masallaci to idan ka san za ka yi haka ranka ya daɗe ka zare maka abin nan ɗinta bazuka ake ce mata komai magazin ɗin ka cire magazin ɗin nata amma wani lokaci da magazin ɗin har da wani goyo kuma duk yana shiga cikin mutane da shi wanda ni na san a dokar aikinsu ba haka aka ce su ba sakaci ne kawai don ina da wani jiniya na yanzu babban soja ne yake bani labari yace kaga a dokar aiki duk irin waɗannan abubuwan ba daidai ba ne kuskure ne wasu daga cikin manyan su in suna tafiya suka ga sun yi haka suna tsayawa su tsawatar musu in za ka riƙe bindiga a cikin mutane to ko dai ta kalli sama ko ta kalli ƙasa amma kada ka rinka barinta haka kawai tana walwala a gaban idan mutane wannan sagegeduwa ce sakaci ne da rayuwar mutane yanzu in tsautsayi ya sa kad kunama ta fita sai ka kashe mutum kuma shi kenan ka jaza masa bala'i ka jaza wa 'yan uwansa bala'i ba yadda za a yi da kai sai dai a je a yi ta dogon turanci a yi ta cike takardu amma na banza ka riga ka kashe mutum kai ba za ka iya biyan diyarsa ba ita hukumar ba za ta biya ba kuma Allah ba zai yafe ba kuma ka ɗauwa kanka da babu ganmu da haka tun a da can akwai makamai kuma akwai ma'aikata akwai sojoji akwai waɗanda suke mu'amala da makami a cikin mutane manzo Allah ya koyar da su ga yadda za su rinka mu'amala da makamai a cikin mutane in za ka wuce ta kasuwa da kibiya kaga ita ce a madadin bindigar a yanzu to ka kama bakin kibiyar dan kada ka je garin wucewa ka karci wani ko garin wucewa ka soki wani ko garin wucewa a yi turmutsutsu wani in ji zo ka bai sani ba kai ma ba da sani ba ka zo ka soki wani da makami da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ba za a ci jami'an tsaro ba za su yi yawo da makami ba dan yanzu kana cewa su aje makami to in ta'addar su kuma fa sai su dauka amma sai su san ka'idojin kuma su rinka kula da su kuma in sakaci ya ja suka yi wa wani ta'addanci ko suka yi wa wani asara sakamakon wannan rike makamin na rashin ka'ida to a rinka tirsasa su suna biya wannan shi zai sa gobe ba za su sake ba idan dan sanda ko mofol ko soja ya rike bindiga ba yadda ya kamata ba ya shiga da ita cikin gari ko ya shiga da ita cikin kasuwa ko cikin taron jama'a sai ta zubuce ta wa wani rauni to a tsayar da shi cikin albashinsa a ta zara ana biyan wannan mutumin diyar wannan bannar da ya masa in ya san haka gobe zai kiyaye amma in sun yi irin wannan ta'asar mu kanmu ba ma bin haƙƙinmu muna ganin mai ƙarfi sai Allah ya isa to ai gobe za su sake mana kuwa ba wani mai ƙarfi jami'an tsaro su ma ɓandalo suke ƙarƙashin doka suke ina ƙungiyoyinmu na unguwanni ina ƙungiyoyinmu na gayya ayyukan gayya ina ƙungiyoyinmu na zumunta ina ƙungiyoyinmu na kaza na kaza amfanin su kenan kai kaɗai ba za ka iya neman irin wannan haƙƙin naka ba amma in kuka haɗu da wancan da wancan kai ɗan kasuwa ne shi lauya ne wancan ma'aikaci ne wancan kaza ne kuka haɗa ƙarfi ƙarfi to mai ƙarfi menene sarkin yawa ya fi sarkin karfi la tukhasim bi wahidin ahla baitin fa da'ifani yaglibani qawiyya sarkin yawa ya fi sarkin karfi to wannan shine abin da ya kamata in aka samu irin wannan ta'asar to mutane su daina Allah ya isa su daina yafewa su tafi su shigar da ƙara su shigar da sojawa na ƙara ko su shigar da shugaban sojojin ƙasa in sojojin ƙasa ne suka yi musu shugaban sojojin sama shugaban 'yan sanda baki ɗaya su sa shi a kotu shi ne da alhaki zai nemo musu talakansa wanda ya musu wannan ta'addanci a nan kwanaki wani abu ya faru a unguwar kundila gyaɗi-gyaɗi unguwar gyaɗi-gyaɗi wani soja ya zo yake zance da budurwa a cikin mota su kuma unguwar sun riga sun yi ka'ida ba a musu zance da budurwa a cikin mota da haka suka zo suka tashe shi suka ce mu ba a yi mana haka saboda tsabar raini sai je kwaso kura ta yan uwansa suka zo kawai suka rinka dukan kan mai uwa da wabi da wannan dal nasu na karfe suka rinka fasa wa mutane kai mutanen unguwar hankalinsu ya tashi su tafi nan su tafi nan a ƙarshe suka zo na suka ce dan Allah a ifar da sako a hudu ba nayi magana akan haka a hudu ba irin wannan ditan ya taɓa faruwa a Legas a cikin Yarbawa sai suka kai shugaban sojojin Najeriya ƙara sai da aka sai da aka bi musu haƙƙi na ce to wannan shine abin da za ku fara yi kafin mu mi kwarmato a kan mumbari to kuma ku je ku yi abin da ya kamata ina amfanin ƙungiyoyinku ita wannan ƙungiyar da ta umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda suka hana wannan dokar ƙasa ta ba su dama ku ce kuna da damar ku tsara yanayin da ya dace da ku a al'adar ku da addinin ku don ku rayu da tsaron ku to ku bi ka'idar da doka ta ba ku ku je ku kai ƙara hudubar da na yi da yawa sojoji sun ji kuma sun ji ba daɗi domin a cikinsu akwai masu hankali da tunani ba za su so a yi musu irin wannan yarfan ba ba za su so wani ya shafa musu kashin kaji irin haka ba wallahi wani soja ya samu lamba ta mun daɗe muna chatin da shi ya ce wallahi malam wannan sojojin yan unguwarsu ne mun yi bincike mun gano kurata ne da aka ɗauke su aiki kwana-kwanan nan soja mai hankali mai tunani ba zai wannan ba shi soja mai hidimar al'umma ne dan a lokacin ba a daɗe ba kuma aka yi ranar sojoji sojoji suka rinka shiga kasuwanni suna yi wa mutane shara suna yi wa mutane aikin gayya ma'ana wannan yana nuna soja nagari mai hidimta wa al'umma ne ɗan sanda nagari bawan mutane ne jami'in tsaro na farin kaya nagari mai hidimta wa al'umma ne ba mai cutar ta ba to wannan yana daga cikin rashin sa'ad da muke yi mu a wasu lokuta kamar yadda ina faɗar wannan ina nanatawa shugabanninmu matuƙar suna so al'amura su gyaru sai sun dawo da al'amura ga masu hankali masana ya kamata kiristoci duk lokacin da za a ɗauki sojoji ko 'yan sanda ko immigration ko sss coci-coci suke zuwa sanatocinsu 'yan majalisunsu gwamnoninsu sai su kira limaman coci sai su ba su slot-slot ɗin su ce ku kawo mana saboda a masallaci liman shi ya san masu hankali a nan ake da 'yan agaji duk mutumin da ya zo ya yi aikin agaji fi sabilillahi da kuɗinsa ya tako daga unguwarsu da kuɗinsa ya ɗinka wa kansa uniform ya zo ya tsare kayan mutane bisa ga amana ba a san daga inda yake ba wannan shi ya cancanta ka bashi aikin tsaro inna khaira man ista'jarta al-qawiy amin to shi yasa za ga sojoji na kiristoci masu hankali ne masu kishin addinin su ne saboda daga masallatansu aka ɗauke su aka kai su aikin sun tafi da kishin addinin da kishin al'ummar 'yan sandan su haka sss su haka amma mu cin amanar da da yawan 'yan siyasa mu suke mana in za a ɗauki sojoji sai su je su ɗauki 'yan jagaliyar siyasa 'yan ƙwaya 'yan daba wai su za su tsare mu mutanen da idunansu ma faɗa suke ba gaira ba dalili suna kashe kansu yanzu waɗannan su za ka zo ka ba makami sun sha ƙwaya to sai kaga soja a ƙasar hausa da ya je an yi masa tirenin ya fito kurtu farkon abin da zai fara yi in ya dawo unguwa sai ya nemo abokansa na shan ƙwaya sai ya sako wandan da rigar da wandan da takalmin ba riga sai ya sako singileti kaga karya doka ta farko sai kuma ya ɗoro hula sai ya sako wannan gashin jiminan ko gashin ɗawisu sai ya shigo unguwa ba mutunci yanzu ya zame wa abokansa na shan ƙwaya lasu ya yi musu garanto sai su haura hauren balago ko ko hauren dai da ake shan ƙwaya sai su je suna sha da 'yan sanda sun kawo rarume sai a gan shi to yanzu shi ya biya bukata sojansa ya yi in ya taba faɗa da wani ya ƙullace shi bai rama ba to a ranar za a tafi ramuwa wannan shine mafi yawancin abin da suke mana illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum sai ɗan kaɗan daga cikin su ba mu ce duka ba ba a rasa na Allah amma dai mafi yawancin waɗanda aka ɗauke su ta wannan hanya wannan shine sakon da suke isan mana da haka muke jan hankali ga masu mulkinmu 'yan siyasanmu waɗanda yanzu duk damammakin ɗaukan aiki suna hannunku duk wasu ma'aikata da aka je an riga an yi wa tanda sai dai kana da wani sanata ko kana da wani dan majalisa ko gwamna ko kaza ko kaza to ku ji tsoron Allah ku sani ba kanku kaɗai kuke wakilta da ku ba al'umma duka kuke wakilta kuna ja mana bala'i kuna sai da rayuwarmu ga waɗanda ba su cancanta ba ku yi koyi da abokanku ta farorin ayyukanku waɗanda ba musulmi ba ku ga yadda suke yi duk abin da za su suna kokarin su kishin al'ummar su duk abin da za su suna kokarin su kishin addinin su wanda kuma hakan baya yiwa sai an biyo ta hanyar addinin su ma suna da yan kwaya amma ba su yadda yan kwayan su su zame musu irin wannan ba sai a ba su wani aikin da ba ko ba haka ba amma masu hankali su ya kamata a ɗauka jami'an tsaro masu sanin ya kamata su ya kamata su zama jami'an tsaro to su ne lokacin da muke karanta musu waɗannan hadisan na yadda ake riƙe makamai za su fahimci zancen saboda daman suna masallatan ko kuma ko da aiki ya raba su da masallacin amma zuciyarsu tana tare da masallaci yanzu akwai da yawa jami'an tsaron da sun yi aiki a cikin mu wasu an yi musu canjin aiki yau ba sa tare da mu suna wani waje amma suna mutaba'ar duk abin da ake yi akwai waɗansu ofisoshi ne amma suna bibiyar me ake yi na karatu kullum to kaga wannan su suka ɗauki addininsu da aikinsu da rayuwarsu bai ɗaya su ne wanda duk abin da zai cuci al'umma su ya dame su duk abin da ya shafi addinin su ya dame su duk abin da al'umma su take bukata wannan shi ne damuwar su amma ka zo ka ɗauki wanda ba ruwansa da sallah ba ruwansa da masallaci kuma shi ne jami'in tsaro ba dole ya ta kai rahoto akan masallaci ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ta mutane ba ya ta sharri ya ta kage ya ta kazafi saboda damar shi makiyin masallaci ne ba da alaka da masallaci ina fata mun fahimci wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hirka da ɗayan ku ya ɗauki makami ya shiga cikin al'umma da shi in ku hakan ya zama dole sai ya ɗau makami kamar jami'in tsaro to in zai shiga ya san yadda zai riƙe makamin in bindiga ce ta kalli ƙasa ko ta kalli sama ko shi da kansa in yana damuwa da rayuwar al'umma to shi ya sa hannunsa ya riƙe bakin bindigar ko ba haka ba ya sa hannunsa ya riƙe bakin bindigar kaga in ma kuskure ne ya faru har tashi ya kubuce to kansa zai samu to kuma wallahi wannan ya fi masa sauki akan ya samu wani wallahi ya fi masa sauki ka samu wani akan ka samu kanka akan ka samu wani domin in kanka ka samu kayi wa kanka da kanka gyara gobe za ka kiyaye kuma zai zame maka kafara amma matuƙar wani ka samu to ka ɗauki rayuwarsa kuma za ka je ka tadda Allah shi ne abokin hisabinka shi kuma ya mutu yana can yana jiran ka a lahira kuma babu fiya Allah ya samu gani. da haka manzo Allah yake aka innahu la yadri alla shaytanu shaytana yanza'u fi yadihi fa yaqa fi hufratin minan nar in ku kai sakaci ka samu wani da makami sakamakon rashin kula ka shiga da makami cikin jama'a makamin ya tsubuce ka taba wani da shi ka samu wani da shi ka kai ga salwantar da rayuwarsa to fa ya ka'u fi hukuratin minan nari ka sani a cikin kwazazzaban wuta ka fada nan kamar yana ishara ne zuwa ga faɗin Allah wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan jaza'uhu jahannam domin a nan kamar kisan ganganci kai ka shiga da bindiga cikin mutane da harsashinta da komai an yadda ba kai ka harba ba amma sai ta subuce ai kai ka kawo ta sai harbi ya tashi sai ka kashe wani to nan ka yi kisa ne na ganganci wanda kuma ya kashe mumini da gangan ubangiji ya ce sakamakonsa ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1800 ɗari fi riwayatin li muslimin a wata riwayar ta imam muslim Kala. manzon Allah qala Abu Huraira yace qala Abu al-Qasim Rabi' sallallahu alaihi wasallam baban al-Qasim amincin Allah ya kara tabbata gare shi yace man ashara ila akhihi bi hadida duk wanda ya nuna dan uwansa da wuka ko da bakin karfe mai tsini wanda zai iya yin rauni an gane ko nunawa kawai fa innal mala'ikata tal'anhu mala'iku tsine masa suke yi to ina ga yau yan sara suka waɗanda suke faran mutane suke sukan mutane ba su je su gani ba musulmi nuna shi kaɗai da makami mala'iku ne ma suke an gane ko kaga daidai da wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu Allah ya tsine mai yayi fushi da shi hatta ya ba'ahu har fa sai in ka kauda makamin ka daina nuna shi da shi to shine mala'iku za su daina tsine maka amma matukar za ka rinka nuna ɗan uwanka da makami to mala'iku ne ma suke yi domin gab kake da ka fada cikin babban hadarin da ya fi na tsinuwa shine taba jikinsa da za ka yi wanda in hakan ya kai ga salwantar rayuwarsa to wuta ce kawai kai tsaye da haka wannan yake nuna mana tsantsar alfarmar musulmi kuma wannan nuna makamin fa malamai suka ce ko da wasa ko da gaske saboda sau da dama wasan yana gamawa ne gasken wa in kana akahu li abihi wa ummihi kuma dan uwan ko mun kusancin ka da shi ko uwar ku ɗaya uban ku ɗaya ko uban ku ɗaya ko uwar ku ɗaya to ina ga wanda kuma ba haka ba dan uwan ka ma na jini kai masa wasa da nuna makami mala'iku ne ma suke yi to ina ga wanda ba dan uwan ka bane na jini ya kamata mu kiyaye ibn al-arabi al-maliki yace man ashara abinda manzo Allah yake nufi da wanda ya nuna bi hadidatin dan uwansa da bakin karfe ko wuka ko makami la'anatul mala'ikatu mala'iku suna tsine mai yace fa hadha qad istahaqqa la'na domin ya cancanci a tsine mai din ne bil isharati kadai ta hanyar nunin nunin kadai yana tabbatar maka da hukuncin tsinuwa ma zannuka bil isabati ibn al arab yace to ya kake tsammani kuma in daga nunawar kuma ya take shi ko ya yanke shi to kaga wannan kuma ya fi gaban tsinuwa domin in nunawar kadai tsinuwa yake jawowa to abin da ya fi nunawar kuma shi ko ya fi gaban tsinuwa wa inna ma yakunu la'anu alaiha idza kanat isharatu tahdidin wadansu malamai sun ce a'a nunawar sai in nunawa ce da nufin razanarwa da tsoratarwa da nufin fada an kana mujiddan fihi aw la'iban ko kuma ya zama nunawa ce ta tsoratarwa amma tsoratarwar ko ta wasa ce ko ta gaske an gane ko domin akwai tsoratarwa ta wasa akwai tsoratarwa ta me ta gaske to koma wacce aka yi in dai an yi wa mutum nuni da makami da wannan niyya to ko saka babu tsinuwa ta tabbata qauluhu sallallahu alaihi wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yanzi'u shedan zai iya fusgar hannunka ya ingiza ka shine malai ce dubiba an yi wa kalmar wasali bil'aini ma'a kasrin zai akwai ainun akwai kuma yi wa zayin kasra yanzi'u kenan amma akwai yanzihu an gane ko wa al mu'jama ma'a fatiha yanzabu kenan kuma an karanta da yanzabu shedan yana iya karkatar da hannunsa an gane ko wancan kuma yanzi'u yana iya ingiza shi wa ma'anahuma mutaqaribun ma'anar biyun kusa suke da juna da ingizawa da karkatar da hannu zuwa ga yin abin da ba shi kai nufi ba kusan duk ma'anar su ɗaya ne wa ma'anahu bil muhmala idan mun karanta da yanzu to shine yarmi shedan zai ingiza ka kai suka ko kuma ka kai tara alhalin ba haka kai nufi ba wa bil mu'jama bil muhmala kenan yanzu kenan wa bil mu'jama in mun karanta da mai dugon kuma shine yanzibu ko yanzabu to shi na ma yake aidan yarmi shi ma dai jifan ake nufi wa kuma yana batawa duk wanda yana daga cikin ma'anar yanzab batawa wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzahu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina an gane ko wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah وقل ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ذاك دي كلمة ينزف تنازوها دم أن يرمي دكما يبتل وأصل النزع أصل كلمة نزع فوا أي الطعن والفساد سوكا دقات أبو حديثي ميلمبا تدبو ليلة ليلة قصد وعن جابر رضي الله عنه an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yadda qala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ayyuta aqa sayfu maslulan ayi karbebeniyar takobi tsirararsa ko wuka ka miƙa ko a miƙo maka ka karɓa ko ka miƙa a karban maka duk manzo Allah ya hana in dai takobin tsirara yake idan kaga wannan yana nuna wuƙaƙe ya kamata su zama suna da mai gida makamai ya kamata su zama suna da mai gida takobi ya zama yana da kube wuka mata zama tana da kube wanda wannan za ku ga shine al'adar iyaye da kakanni duk wuka akan yi mata ne gida duk takobi akan yi masa gida amma yanzu sai ka gan su tsirara to idan takobi ko wuka ko makami yana tsirararsa ba a so ka miƙa ba a so a miƙo maka ba a so ka karɓa ba a so a karɓan maka Allah ya hana wannan da haka sai mu kiyaye imamul bazzar ya fitar da hadisi da sanadi zuwa ga jabir wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta wajen mutane waɗansu mutane ya ta'aqauna bainahum sayfan maslulan suna ta miƙeƙe ne takobi a tuɗe wannan ya miƙa wanta, wannan ya miƙa wanta. an gane ko kuma takobin tsirararsa ba a cikin gida ba faƙala fi annabi ya ce alam uzjirakum an misli hada ban hana kuna tsawatar muku kwatankwacin yin wannan aiki ba sai ce li yughmidahu thumma yunawiluhu akahu dayan ku in zai mika wa dan uwansa makami to ya sa shi a kube sannan ya mika masa a wani hadisin wanda Imam hakim ya rawaito daga Abi Bakara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta wajen waɗansu mutane suna miƙeƙe ne ya takobi tsirararsa fa kala sai manzo Allah yake la'ana Allahu man fa'ala hadha Allah ya tsine wanda ya wannan ko kuma Allah ya tsine wanda yake irin wannan aiki ko dai ya zama labari ko ya zama addu'a kowanne na manzo Allah tabbas ne in labari ne labarin sa gaskiya ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha in addu'a ce addu'a sa karbabbiya ce li kulli nabiyyin da'watun mustajaba sai ce awalaysa kad nahaitukum an hadha yau ba na hana ku yin hakan ba haka tunda na hana ku ba ku hani ba inuwa ta tabbata a gare ku sannan yace idza salla ahadukum sayfan yanzuru ilayhi fa arada an yunawilahu akahu falyughmidhu thumma yunawilahu iyahu idan ɗayanku ku ya zara takobi daga gidansa yana kallo sai ya so ya miƙa wa ɗan'uwansa shi to ya mai da shi cikin kubansa sannan sai ya miƙa masa rawahu abu dawud imamu abu dawud ya rawaci wannan hadisi wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa qala hadithun hasan tirmidhi yace hadisi ne hassan. babu karahatil khuruj min masjidi masjid ba'da al illali illa hatta yusalli al maktuba babin da yake bayani akan ba a so mutum ya fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah sai dai in wani uzuri ne ya taso mai har sai ya jira an yi wannan sallar ta farilla tare da shi to sannan ya fita da haka da zarar kiran sallah ya riske ka a masallaci to ka yi haƙuri har sai an yi sallar in dai baka yi ta ba to sannan sai ka fita amma in haka kawai ne ka fita baka da wani uzuri ba wai alwalarka ce ta karye ba ba wai mantawa kai baka kulla babur ɗinka ba ko ba haka ba wannan ma ai uzuri ne babba sai ka je ka kullo sai ka dawo dan ba haka ba kuma zuciyarka ba za ta taɓa samun nutsuwa ba shi zaman masallaci da ibada a cikinsa ba yiwa sai da me sai da nutsuwa musamman kuma in za a yi sallah sai zata ma'anantum fa aqimus sala hadisi mai lamba ta 1802 an abi sha'sa'i qala daga abu sha'sa yace kunna qu'udan mun kasance a zaune fil masjid a masallaci kalmar qu'udan shine jam'i qa'id qa'id wanda yake zaune qu'ud mutane da yawa a zaune an gane ko ne yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan kaga qiyaman jam'u qa'im qu'udan jam'u qa'id in mutum ɗaya ne a tsaye qa'im in da yawa ne qiyam wa nufika fihi ukra fa idahum thumma nufika fihi ukra fa idahum qiyamun yanzurun kaga qiyamun ana nufin hum to da ka da yace kunna mun kasance qu'udan a zaune fil masjid a masallaci wani masallaci yake nufi masallacin manzo Allah saboda ya sa alif da lam ya zama ma'arifa ay fil masjid an-nabawi ma abi hurairah radiyallahu anhu tare da abu hurairah Allah ya kara masa yadda fa azzana al-mu'azzin sai ladan yayi kiran sallah fa qama rajulun min al-masjid sai kawai wani mutum bayan an gama kiran sallah ya tashi ya kama tafiya zai fita fa atba'ahu abu hurairata basarahu sai shi abu huraira ya tsira masa ido yana kallonsa hatta kharaja min al-masjid har da mutumin ya fita daga masallaci fa qala abu huraira sai abu huraira yace da waɗanda suke tare da shi amma haza kun ga wannan faqad afa abul qasim ya saba wa baban al-qasim to kaga kamar anan abu huraira yana jingina wannan hukunci ne zuwa gawa zuwa ga annabi annabi ne ya hana an gane ko da aka yi ce wannan ya saba wa manzan Allah rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi imam an-nawawi yace fihi karahatul khuruj min al-masjid ba'da al-azan a cikin hadisin akwai bayanin karhancin fita daga masallaci bayan an kira sallah hatta yi salliyar maktuba har sai in mutum ya sallaci ita wannan sallah ta farilla da aka yi kira illa li uzrin sai dai fa in yana da uzuri to in yana da uzuri kuma uzurin ya zama karɓaɓɓe to wannan kuma babu laifi babun karahatu raddin raihan lighairi uzur babun da yake bayani akan karhancin mai da kyautar turare in ba da uzuri ba in aka yi maka kyautar turare to ka karba an gane ko amma in kana da uzuri kana tsoron kada an yi wani siddabaru a ciki to kar ka karba an gane ko ko kuma kai ba ka da bukatarsa to ta yaya mutum yake zamawa bai da bukatar turare kamar yaya akwai mutanen da ba sa jin wari ba sa jin ƙarshi kaga in dan turare dan kansa ne shi bai da bukata sai ba wani tunda in so ake yi a ji ƙanshin to shi baya jin ƙanshin kamar mace idan ta zama mata irin wannan mutumin shi baya jin ƙanshi baya jin wari to me amfani ta sai turare ba ya amfani ta sai turare ba za ta sa bane dan mijinta ya ji ƙanshi to shi baya ji kaga ko tana da shi ko an kawo mata sai ta ce ko kai wasu ko ba haka ba ku kai wa wasu to dai in ba da wani uzuri ba ba a san a yi maka kyautar turare ka ki karɓa ba kuma turare kadai ba sauran abubuwan za mu ji ko suwaye hadisi mai lamba ta 1803 an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man urida alaihi raihanun duk wanda aka ba shi turare ko aka bujiro mai da turare fala ya ruddahu kada ya mai da shi ya ki karba ya karba kaga irin abubuwan da mutanen da suke sai da turare suke yi su zo shi mutane suna ta lakata wa mutane wani sai kaga ya ki karba shi ka alakata mai bai kamata ba dan me sai kana da wani uzuri wani yana da cutar abin nan asma baya son turare duk da ya ji kanshin turare yanzu matsalar numfashinsa za ta tashi to wannan daban wani yana da mura chronic wacce ita ce din da ya kusan asma din to wannan shi ma baya son turare yana cutar da shi shi shikenan wani yana da matsalar fata kila in an shafa masa turaren jikinsa bai dace da chemical din turaren ba sai ya masa kuraje wannan ma uzuri ne daban ga waɗanda suke zuwa su bayar ko su shashafa din sai ka ce a ni ba so saboda ina da wata larura amma irin haka in kayi deny in kaki to ka fito ka yi bayani manzo Allah in aka masa kyauta ya ki karba sai fito ya faɗa saboda dalili kaza dalili kaza dan wanda ka ki karɓar kyautar ta sai san uzurinka hankalinsa ya kwanta in ba haka ba za ka sa cikin damuwa zai ga kawo lakanta shi an gane ko to manzo Allah ya faɗi dalili me yasa aka ce maka in an ma kyautar turare kar ka ki karba yake fa innahu khafiful mahmali dan shi eh, turare ba wani kayan gabas bane ba nauyi ne da shi ba yanzu kilan aka baka kyautar buhun gero sai ka ce ba na so musamman ba ba mota saboda dole ma ka yarda ka iya dauko shi ne ka kawo gida sai ka ce ni na gode da dama mutum ya je kauye yana ganin irin wannan yan kauye sai su tara maka damman hatsi wannan ya kawo maka damin gero wannan ya kawo ma damin dawa wannan ya kawo maka damin kaza to kaga kai a birni ma baka cin gero baka cin dawa ko ba haka ba kuma kai ka ɗauko yanzu gero ka taho da shi birni ka yi mai da shi wani lokaci sai ka kalli masu rauni a ƙauyen sai kai ma ka rarraba musu sai ka taho wannan kaga saboda nauyinsa amma kwalbar turare dududu ba ta wuce ka ɗauki kasan ɗinta ba ma a ka ka je duk inda za ka je da shi an baka ita kalba kankanwa kuma ka ce ba ka so to na me da aka manzo Allah ce dan turare ba wani nauyi ne da shi ba mutum zai iya karba saukin dauka ne da shi ba zai zame masa kaya ba kenan wannan ya nuna idan abu ya zame maka kaya ya zame maka nauyi ko an maka kyautarsa kana iya mai mayarwa kana iya mayarwa saboda karɓar za ta cutar da kai ina fata an gane to sannan manzo Allah ce tayyibur rihi kuma yana da dadin kanshi shine turare turare kalmar turare yana da daɗin ƙanshi eh haka ne turare iri-iri ne wani ya yi maka daɗi wani bai ma daɗi ba wanda bai ma daɗi ba zai yi wa wani daɗi in dai turare turare ne to za ka samu dai abin so ne ko da wani baya so wani fa yana so domin shi yanayin ƙanshin turare ɗabi'a ce wani yanayi masa wani kuma bai masa ba turaren da wani yake so wani baya son irinsa to amma dai ko ma ta yaya ne shi turare ya kunshi kyakkyawar kama shine na ba a taruwa gaba ɗaya a ce ba a san ka in wani ya kishi wani sai ya shi yasa wata rana kana zaune sai ka ji wani ya zo da turaren da kamar zai tare da kai kamar turaren aljanu kai da ka ji shi ka fara jiri ya bugar da kai amma shi kwasan kayan sai ya sa ya malka ya ƙara mulkawa ina fata an gane رواه مسلم إمام مسلم يروي تونا حديثي إمام النووي وفي هذا الحديث كراهة رد الريحان أو أن حديث أكوي كرهان كميدة كوتر تراري كلمة الريحان أنا نفن تراري وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم ذاك كراهة رد الريحان liman urida alaihi illa li uzur ba a san mutum ya mai da kyautar turare in an bashi sai dai fa in yana da wani uzuri wa qala tibi imam tibi yace fihi cikin hadisin akwai bayanin cewa annal hadiyata ita kyauta idza kanat qalila in ta abu dan kankani ce wa tatadammanu nafa'an kuma abin yana dauke da amfani fala tarudduha ba a mai da ita li ya yata'azzal muhdi dan kada wanda ya baka kyautar ya ji ba daɗi wannan yana daga cikin hikimomi kai ba cutuwa za ka yi da abun ba abun ba matsa ma zai ba to dan me za ka mayar masa kaga in ka mayar masa kuma zai cutu to kuma bai kamata ba ba yadda kai ka cutu ba ba yadda kai maka cutar ba la barara wala dirar hadisi mai lamba ta 1804 wa an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam anas yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaruddu tiba ya kasance baya mai da kyautar turare in an masa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi an gane ko ibn al-arabi al-maliki yace fihi mahabbatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lit-tini cewa annabi baya mai da kyautar turare ya nuna kaunar da annabi yake wa turare sallallahu alaihi wa sallam kuma mun sha faɗa duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa fa babu wani abu mai sunan wari babu shi guminsa kanshi yake yi yawunsa kanshi yake komai nasa kanshi yake amma tare da haka yana ƙara da turare saboda mai kyau ya ƙara da wanka amma yau sai ka samu mutum komai nasa ɗoyi yake amma ba ruwansa da turare kuma haka zai shiga cikin mutane ya ta cutar da su wallahi irin waɗannan mutanen in na kalle su tausayin matansu nake yi akwai wani mutum da wata rana na tafiya na same shi a wani gari wato in yi matso kusa da kai ka san irin rikakken dan bunsurin nan da tsohi sosai wallahi haka yake abin tausayi kuma yana son ya shiga mutane kuma gaya wa mutum irin wannan yana da nauyi yana da nauyi ka kira mutum ka ce wani kana tsohi yana da nauyi to amma ya kamata shi da kansa ya jiya wa kansa matsalar shine gwano baya jin warin jikinsa shi galibin mutumin da yake da tsoyin bai ji ji ba shi yasa umuman kawai shari'a ta umarce mu da mu wanka mu tsabta mu gyara jikinmu mu rinka fesa turare saboda mi saboda maganin kada ka cutar da wani maganin kada ka zo kana ɗoyi wani ya ji ya cutu kuma ba damar ya yi ne ya gaya maka dan magana tana da nauyi irin wannan tana da nauyi irin wannan da haka 'yan uwa mu daina sakaci da kula da jikinmu mazanmu da matanmu addinin musulunci addinin tsafta ne addinin kwalliya ne inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah yana tsabta yana son tsabta yana da kwalliya yana son masu kwalliya yana da kyau yana son kyawawa yasa duk halitta sai ita mai kyau fa tabarakallahu ahsanul khaliqin allazi ahsana kull shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin haka kowa kyakkyawa ne sai dai wanda ya kime kyautata kansa dukkan ka in ba za ka kula da jikinka ba za ka zama mai mummuna duk yadda wani yake ganin ka mummuna in ka kyautata jikinka sai ka fi mai can da bai kyautata jikinsa ba kyau kuma dama a halitta Allah babu mummuna kamar yadda mun sha faɗa dan meye mummuna abinda kowa baya so babu a cikin halitta Allah duk munin wani wani yana son sa dai dan wani karkacewa wani dukkan wani wani baya son sa duk yadda ake zuga ka saurayi kyakkyawa mai zizararren hanci wata ba abin da ya haɗa ta da kai a kai kasuwa ko ba haka ba wani dan birtintininta nan fitirna shi take so shi yayi mata wannan shine ka'idar rayuwa da haka baka cewa wani kyakkyawa ne wani mummuna ne wacce kyakkyawa ce wacce mummuna ne a'a wacce kyakkyawa ce a wajen wasu mummuna a wajen wasu wacce mummuna a wajen wasu kyakkyawa a wajen wasu haka ka'idar Allah take da haka dai mu kyautata kanmu Allah yana son kyau kuma yana son masu kyau yana son kyautatawa da haka mu zama kullum cikin tsafta kullum cikin kyau kuma wannan yana daga cikin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fi kowa kyau a duniya yace hatta Yusuf da kuke ji ana faɗa mata sun yanyanke hannu a kansa rabin kyau aka ba shi ni ko cikakken aka ba sallallahu alaihi wa sallam amma kowa ya san yadda manzo Allah yake da kwalliya da gyara jikinsa matansa suka ce da ya shigo gida farkon abin da yake fara yi aswaki saboda kwalliya da gayu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kansa da kanshin jikinsa yana da kwalbar turare duk inda aka ɗan zauna kuma a fito a dan tefesa yana ashe abin da gayu suke yi na dan tafiya da kwalbar turare wannan ma ba laifi bane ko amma kai ya zama na dare ɗan mata sai an je an kira ta an ce tana nan eh za ta zo eh sai kuma ya tefesa sai bi duk kusurwar tsoron gidan nan ma ya sai ka ga har cikin gida ana faɗa kai wani amma da ya zo ƙanshinsa ake jiyowa to abin da nake gaya wa iyaye da 'yan mata in saurayi ne ba a yaban ɗan kuturu ya shekara arba'in da ya ku dai ba a hankali kamar yadda kai ma saurayi kada ka yadda kai budurwa ran sallah kar kai budurwa ranar biki saboda duk wata mai faso daman da sallah ana wanke gaja ta je ta yi sammako ta kwana a gidan kunshi duk an rufe kaushinta an diddirje ta an gwawwanke ta to in ka yadda a ranar ka same ta ka kiyaye gamuwar yawa ka bari sai ka tabbatar ba biki suke ba ba kuma sallah ba a tsakiyar shekara to sai ka nemi budurwa a nan ake gane mai tsafta ce ko kazama ke kamar yadda wata baban mu Allah ya kanta da rama yake gaya wa ɗan mata a gidanmu ta ce yadda ake gane saurayi kazami da kun ga gefen hularsa ya tara gumi da ku kiyaye shi kun gana ba ku sata ansa da hularka ta yi gumi maza maza je ka wanke kai ka wanke maza maza in za ka zance karka tafi da ita kuma sam ɗan mata suna sata kallon hammata da sun ga hammatarka tana hada wata transformer ce nan ta wuta eh dan wani hammatarsa transformer ce da ka sa mai batir kama zai ya tara gashin hammata ga gumi ga ɗoyi kuma ya yi ka shirban. haba haba bawan Allah kuma wai a haka zai zo ya dafka turare to wani me kake so turaren ya bada kanshi wani samfuri ne wannan da sabon turare da haka dai Allah subhanahu wa ta'ala da ma'aikinsa suna son ado suna son kwalliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mukin karbar turare ba dan komai ba sai dan yana son sa yana kwalliya da shi yana tattalin jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa cikin abubuwan da aka sa mun son su na duniyar ku abu biyu mata da kuma turare manzo Allah yana son mata na sunna wanda wannan cikar kamalar mazantaka ce an gane ko ba wai mata na I ba a'a mata na aure da gaske manzo Allah yana son wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan manzo Allah yana son turare ana zai ce baya mai da kyautar turare in dai an masa kyautar turare to yana karba a wani hadisin da imam <coughs> da imam Tirmidhi rawaito daga Abdullahi dan Umar manzo Allah ce falafun la turaddu abubuwa guda uku in an ma kyauta ba a mai da kyautar su ka karba abu na farko manzo Allah ya ce alwasa'idu matasan kai Kulo ko wani irin adudu irin dan abin nan da ake kushin wanda ake kwanta akai ko ake jingina akai manzo Allah an masa kyauta wannan baya kin karba kuma yake kar a ki karba na biyu yace wa duhunu da turare kalmar duhun anan ba mai ake nufi ba ana nufin turare imamu tirmidhi da kansa ya fassara me ake nufi da duhun yace ad-duhunu bi ma'ana afqi to sannan abu na biyu wallabanu yogurt ko madara ko kindirmo manzo Allah an masa kyauta wannan baya kin karba yace abu guda uku ba a kin karbar su turare matashin kai ko fulo ko kafet ko dadduma irin wanda ake zuwa aikin hajji na a tarba mutane ba a kin karba an gane ko to sannan kuma sai yagot babu karahatil madhi fi alwajhi liman khifa alaihi mafsada babin da yake bayani akan an karhanta yaban mutum a gaban idansa in dai ana jin tsoron yaban zai iya jawo wata barna min ijabin ta sanya masa jiji da kai an gane ko wai ne mu na wasa ne wariya ba da magani an sha an mutu yace mu na wasa ne kaga akwai mutumin da in kare bai shi babu wani tawaro ce wallahi baka ma san ni ne, ko ba haka ba to kuma karshe in ba yi wasa ba sai ka sa shi ya daina yin abin alheri domin shi matsalar yabo idan ka yabi mutum galibi kakan wuce gona da iri wajen yaban kana faɗar abin da bai yi ba to shi kuma da yawan mutum idan aka faɗa abin da bai yi ba sai ya ɗauka ashe ma kallo suke na yi alhalin ba na yi sai yanzu wani an san marwaci ne a ce ga kyauta maliya sai ce a yanzu duk kankami kuɗin nan na da nake a shegar na suke mai bayarwa to bari da boyewa to kaga ka sa shi barna wani baya sallar da ce in su wani kwana sallah ke yanzu duk mun sharin da nake ashe ba sa ji to kyale su bari da jan kofar saki na to kaga ka yabe shi abinda baya yi a madadin ka ce masa baya yi yayi yanzu ya dauka yana yi ba zai yi ba kaga ka cutar da shi a madadin ne ka amfanar da shi wa jawazuhu amma ba laifi bane a yabi mutum liman umina zalika fi haqqihi ga wanda aka sanya ban ba zai sa masa girman kai ba ba zai sa shi sakaci ba ba zai sa shi daina yin wani aikin alheri da ya kasance yana yi ba ina fata an gane domin mutane iri-iri ne akwai mutumin da yake yana da imani a zuciyarsa duk yaban mai yabo ba zai canja shi daga halayyarsa ba Allah ya riga ya tabbatar masa da imani akwai mutumin da imani ya yi rauni a zuciyarsa yabo kankani sai ya sa shi yanzu ya rinka fasa kai to idan ka san halin mutum shi ne yabo yana sa masa fasa kai karka yabe shi ma za ka yabe shi yabe shi a bayan idansa domin yabansa a gaban idansa cutar da shi ne an gane ko amma wanda ake kyautatawa zaton ya wuce wannan to wannan babu matsala dan ka yabe shi ma a gabansa wannan ba matsala bane zamu hadisi mai lamba ta 1805 an abi musa al-ash'ari an karbo daga abi musa abdullahi bin qais al-ash'ari Allah ya kara masa yadda قال يتي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا جواني متم يثني على رجل ينا قرار يبوغ واني متم ويطريه في المدحة كما ينا وتبونا لإلي وجن يبناتا domin al shine mubalaga filmadihi. madhi mujawazat filmadihi. Shi ne shine manzo Allah da kansa yake la taduruni kama atratin nasara ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabo irin yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam inna ma ana abdun sani ni dai bawa ne fa qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mu bawan Allah manzo Allah amma kaga nasara sun ce da annabi isa ne dan Allah kaga sun wuce bawa da shi sun ce da shi ɗayan ukun Allah kaga yanzu sun ɗaukaka shi daga matsayin bawa sun mai da shi matsayin ubangiji ubangiji Da shi ne Allah subhanahu wataala ce, laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam laqad kafara allazina qalu inna Allah salihu Falasa. an gane ko wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahu wahid kuma Allah ya kara annabi Isa yace lan yastankifa al-masih ay yakuna abdan lillahi ولا الملائكة المقربون ومن يستنكب عن عبادته ويستكبر فسيهجرهم إليه جميعا دقي النبي إساء المريم بيترك عمتر أشير شباهم الله با حكى ملائكة مكسن كابت سبك عمتر أشير سباهم الله با جسنية سباهم سنة ذاك فرصان أظن النبي إساء آه. فلا لوك سندزي مغانا أكون منغويو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت wa ausani bis salati wa zakati ma dumtu hayyan to haka ranar lahira Allah zai ce ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma lay an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtahu تعلم ما wala a ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني وانت أنت الرتيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani yana ta kuranta wani yana ta yabansa yana ta kuzuzuta tashi. fa qala sai manzo Allah yace rajuli kun halakar ko kun yanke igiyar lakan bayan mutumin ana kun gama da shi kun kashe shi to nan cewa kun halakar da shi ba yana nufin kun kashe shi ba yana nufin kun halakar da shi halakarwa ta bangaren addini yanzu kun sa masa girman kai girman kai halakar da mutum ne kun sa masa jiji da kai jiji da kai halakarwa ce halaka ce na fata an gane to kaga kamar kenan manzo Allah ya hana yin haka wuce gona da iri ne ban mutum a gaban gidansa in an san hakan zai cutar da shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito imam an-nawawi yace wal itra'u abinda ake nufi da itra da yace wa yutrihi shi itra'u din al-mubalaghatu fil madhi shine wuce gona da iri wajen yabo hadisi mai lamba ta 1806 wa nabi bakar radiyallahu anhu an karbo daga abi bakar as-saqafi Allah ya kara masa yadda anna rajulan zukira inda annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum an ambace shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa asna alaihi rajulun khairan sai wani mutum shi kuma yayi masa kyakkyawan yabo shi wanda aka faɗa ɗin baya nan amma ana labarin sa a gaban annabi sai wani yake yabar sa kai aiko mutumin kirki ne aiko kaza aiko kaza fa qala an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wai kai mamakin ka qata'ata ta sahibika ka yanke wuyan ɗan uwanka yaquluhu miraran manzo Allah ya maimaita wannan kalmar yace in kana ahadukum madihan la mahala in dayan ku ba makawa sai ya yabi ɗan uwansa ya to yace ahasibu ina tsammani kada ya yanke domin kalmar ahasibu ina tsammani da haka in za ka yabi ɗan uwanka karka ce wani kaza ne sai dai ka ce ina tsammanin fa wani mutumin kirki ni ko ina wa wani zato amma ba ka iya cewa kawai wani mutumin kirki ne bai kamata ba wannan yabo ne wuce gona da iri ne wani kamɗan aljanna ne wani mumini ne a ina zaton wani mumini ne ina kyautata zaton wani kam zai shiga aljanna to kaga wannan zato ne Allah kuma shi ya san me zahiri malamai suka ce domin cewa wani kaza ne kai tsaye kamar yiwuwa Allah shi shigi ne Allah shi ya fi sanin kowa qul a antum a'lamu amillah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ko ba sani ba to da ka zartar yanzu ka nuna kamar kai ma mai sani ne amma ka ce kai zato kake kamar wa Allah shi kuma sani subhanahu wa ta'ala. da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku zai yi dan uwansa to ya ce ina tsammani ina kyautata zato ina sa rai wala yaqul atayaqqan wala atahaqqaq jaziman bizalika Dr. Abdul Qadir Ibn yake kada ka ce ina sakankancewa ko ina da tabbas kana mai yanke haka to karka yi haka sai dai ka ce a ah, hasibu kaza wa kaza ina zaton ko tsammanin ko sa ran abu kaza da kaza in kana yara annahu kazali in dai kai a ganin naka tsakaninka da Allah abin da kake faɗa din gaskiya ne domin zaton ma akwai wanda kai ka san ƙarya kake yi yanzu akwai mutanen da za ka ga sun ga mutum a wajen taro ba su taɓa ganin sa ba kawai su ta ɗorarwa a kanka kaga wannan ƙarya ne baka san shi ba amma in ka zauna da mutum ka san halinsa to duk da hakan ma kar ka zarta sai dai ka ce ina zaton wani mutumin kirki ne saboda na zauna tare da shi lokaci kaza abu kaza ya haɗa ni da shi na kaza abu kaza ya haɗa ni da shi na kaza to kaga wannan a zaton ka din a mu'amalar ka da kai da shi shine kake ɗorarwa wannan ba laifi bane a ƙarshe sai ka ce annahu kazalika ni ina zaton shi din haka yake kamar yadda ne mu'amala da shi na gwada ba ɗaya ba ba wallahu hafizuhu amma dai Allah shi ya isan mai shi ya fi ni sanin sa wala yuzakka ala Allah ahadun ba a yin gaba ga Allah a yabu wani an gane ko ba a yi wa Allah riga malam masallaci game da yaban wani nan an ruwaya ta zo da haka wala yuzakka a wani lafazin na imamu ahmad wala uzakki alallahi ahadan ni kan ba zan tsarkake wa allah kowa ba sai dai in bashi shi ya tsarkake wanda ya san ya dace da a tsarkake shi domin allah ya ba mu ka'ida dunkulalli ya ce wala tuzakku anfusakum kada ku yabi kanku da kanku alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila Allah madaukakin sarki shi ke ba da shaida yabo akan wanda ya so kuma ya san ya cancanta muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisi sai mu tsaya nan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya taimana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh